bana nan wannan abin ya faru na je asibiti saboda neman magani daga raununukan da suka ji min shi obasanjon gwamnatinsa da ta abdulsalam abubakar daga asibiti nake da ina nan wannan abin ya faru da tuntuni na tabbata da na mayar da martani amma yanzu na karanta takardar ta shi obasanjo kuma na ji abin da mutane suke cewa a kai na farko a wasiƙa ta obasanjo bai faɗi sunana ba na biyu shi obasanjo ai ya san ni kuma ya san na san najeriya kamar yadda shi ma ya san najeriya inda yana da magana da ni da ina so ya yi straight ya tambaye ni ko kuma ya kalubalance ni ni kuma na kalubalance shi cewa dukkan wani abu a kan ƙasan nan da yake so tun ma kafin shi ya zama shugaban ƙasa ni ina shirye ko a yaushe kuma ko a ina ko a ina ne a faɗin duniyan nan ina so a yi hakan wallahi azim wallahi azim wallahi azim babu abu kamar haka babu makamancinsa shi yasa nake ƙalubalantarsa ni musulmi ne ni kuma na san mai muka yi wajen taimakawa arewan ma musamman wajen saka 'ya'yanta a cikin harkokin aikin soja da ko kuma aikin saka kayan sarki 'yan sanda ne kwastom ne aikinmu kenan shekara da shekaru a yau amma babu kamar haka ban ga ko shi obasanjan ne da ko shi da makarrabansa suke da wani abin da zai cutar wa arewa ba in dai da ni a ciki ba zai taba faruwa ba ballantana a ce an shirya shi dare da ni ina kara gaya muku allah ubangiji na roƙe ka ya sa obasanjo ya amince cewa ya karbi wannan ƙalubantakar da nake isarwa zuwa gare shi in har ya yarda ko cnn ne ko aljazira ne in dai za a yi maganar ƙasar nan ne lalle ƙasar nan za ta fahimta kuma ƙasar nan za ta san cewa muna cike ni mu mun yi haƙuri saboda irin sirrin da muka sani da bamu ce komai akai ba ah, ina zuwa mun ji almustapha ɗazu ka ce ka je asibiti ne saboda raunukan da waɗannan mutane suka yi ma har da shi obasanjo kenan watakila mutane na ganin kamar har yanzu ba lalle ne in ka yafe waɗanda suka sanya ka a wancan halin ka kai ga har sai da lokacin da Allah ya cece ka daga mutuwa ba da gaske ka yafe wa mutanen nan ba ka kullaci da su a cikin ranka bare ka cutar da su kaga gaskiya shine yana da nauyi wayanda yake mutanen da ba su san Allah ba su amince cewa an ka yafe musu abu fi sabilillahi abun da aka yi mun yana da yawa kuma yafewa sai an kula an mai da al'amura ga Allah an rike imani to watakila su ba za su yin hakan ba akwai abin da ni na sani kuma ba magana na yi zargi ba na fi so na yi ido da ido tsakanina da su abubuwan duk da ka ga yana faruwa yana daga cikin tsoron cewa yafewa ta ba yafewa ce wacce su za su amince gani suke yi zan rama shi yasa har yanzu suke rabe-rabe suna tura mutane su yi wannan abin da kamar shi wannan malamin na kaduna yake yi amma allah ubangiji ku taya ma addu'a allah ubangiji ya sa obasanjo ya amince cewa ya zo ya zauna da ni da shi a idan duniya duk tambayar duniyan nan a yi ni da shi mu gani me zai faru su wanda suke sawa ake yin wannan abubuwan na makirce-makircen a kaina su sun san haka idan da a ce ni mai son duniya ne ba mai son su talakawan ba kuma mai yi wa talakawa karya ne ko ƙasarsa karya da ba haka almustafan da ka gani ba shi za ka tarar da yanzu ai allah ya bani daman na yi abubuwa da yawa a kan inda san kai ne da ni da ba haka bane abubuwan suke amma ni ba haka bane a gabana kishin ƙasa ta ce a gabana ba wani abu amma dukkan talakan ƙasa ne ya san cewa aikin da nake yanzu hakan ma wannan asibitin da ka gana je ai kamata ya ce na je shi tun tuntuni amma na yafe na zauna da ni da matasa duk ba shugabannin matasa ka tara nan ba duk tare da su tun ranar da na zo a kulli yomin tafiye-tafiye jiha-jiha muke yi wajen taimakawa kasar wajen sasanta kasar musulmai da kiristoci akwai inda muka je yanzu muka dawo da jos kaduna inda ake yaƙe-yaƙe ba manyan da zai shiga ai da kun ji irin bayanan da su mutanen suke za ka ji mamaki amma alhamdulillah ana zaman lafiya a wurin gudunmawa da muke kaiwa muna kaiwa fi sabilillahi ne har yanzu kuma muna kaiwa wajen taimakawa mutane da yara littattafai abinci ne gyaran masallatai duk gashi shi muke yi ba wani abu ba mun ji hamza al duk wanda ya aiki da janar sani abacha an san mutum ne wanda kamar yadda ka fassara shi kaifi ɗaya ne kuma an san irin kwaram yadda kuka yi da don wani harba bindiga ko wani rikici na juyin mulki ko mai ba firgita irin mutum irin keke ba ba ka ganin me kake dangantawa yake sa wasu tsoffin manyan sojojin ƙasar nan kamar suna ɗari-ɗari da kai ne well inda ka duba tarihin najeriya kuma ka san makirce-makircen da ya faru a da musamman daga 1974 ma zuwa yanzu akwai sirrika a ɓoye masu nauyin gasken gaske kuma karya da aka yi ta shimfiɗawa ta rufe gaskiya shi yasa nake fatan irin su wata wataran allah ya sa su kalubalance ni bi izinillah allah ya sa su yi na tabbata daga wannan lokacin abubuwa da yawa za su canja insha allah